ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتبح ورحمه للعالمين ارسله بلغ الرساله وعد الامانه وجاهد في الله تعالى حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الاطهار وصحابته الاخيار ما تعقب الليل والنهار وعلى صحابته الغر الميامين wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna jaddada godiya ga Allah ta'ala wanda ya kaddarta mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Alhaji bu'adu da ke kan wannan layi na Alhaji bu'adu a nan tudun jikun Azariya ma haɗu don ci gaba da karanta littafin Bok, tasarruf Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallafar shekul islam muhammad bin abdulwakab taimimi annajadi allah ta'ala ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya masa rahama yau muna daren litini sha bakwai ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da tara daidai da daren shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya kafin mu ci gaba da karatu muna ƙara yin ta'aziyya na ɗan uwa cikin manyan malamanmu da muke tare da su a nan da kullum da shi muke yin karatun nan nasira muna ƙaddara bisa ga kyautata zato da a ce yana da rai da muna tare da shi ga wurin zamansa can da ta haruna allah ta'ala ya gafarta masa ya zama wajibi mu ƙara yin jaje mu ƙara yin ta'aziyya ga iyalansa Allah ta'ala ya gafarta masa ya masa rahama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe masa dukkanin laifuffukansa ya yafe masa kurakuransa ya karɓi dukkanin ayyuka kyawawa da ya gabatar a nan duniya muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa kyawawa da sufofinsa tsarkaka ya sanya wa abin da ya bari na 'ya'ya albarka ɗalibai da ya karanta da su a jami'a da sauran tsangayoyi na ilimi ya ubangiji ta'ala ya ba shi lada mai gudana kamar da ya tabbata a cikin hadisi sannan shahararre annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa daga cikin abin da zai amfanar da bawa bayan ya mutu akwai ilimi mai amfani da ya bari Dr. Haruna babu shakka ya karanta da ilimi mai amfani a tsangaya ta jami'o'i da kuma sauran tsangayoyi bigirai da akan tara jama'a a karantar da su kuma cikin shaidar da mu muke masa a nan duk karatun da za mu yi a wannan masallaci a tutur matukar halin lafiya ne da shi muke yin wannan karatu da haka ɗaya ne daga cikin ɗan wannan makaranta wannan makaranta ta mu tasirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu shakka yana cikin masu halartar wannan majalisi ga inda yake zama daga can yakan zauna ya jingina da shi muke wannan karatu a duk ranar lahadi a duk lokaci irin wannan in ba makonni biyu da suka wuce wanda mun samu damar zuwa mai karatun ba saboda waɗansu dalilai uzurruka da suka taso mana wannan mako da ya wuce rara ita yake ne ina tsammanin war haka muna muna bakarfi muna wani gari cikin garuruwan bakarfi mai sunan garin ne muna gazara war haka muna gazara so wannan shine bai ya ba mu samu damar zuwa mu gabatar da karatu ba amma cikin bayanan da na ci. ya zauna har aka yi sallar isha ya ce muna nan dai muna jiran malam ya taho don a yi wannan karatu rana ita yau yana cikin wannan masallaci a zaune don sauraron mu fara wannan karatu to shi Allah ta'ala bai nufi za a yi wani karatu din da shi ba in ba ku manta ba ta karatu tuka da muka rika yi a baya karatun da haka, duk da shi muka rika yi a nan da duk karatu suka fi hata tafsiri da muke yi a nan duk da tattaru na muke yin wannan can yake zama Allah ta'ala ya gafarta ma wannan bawan Allah ya ubangiji ta'ala kai masa rahama muna roƙonka ya Allah ta'ala ka gafarta masa ka yafe masa dukkan kurakuransa ka haskaka kabarinsa ka sanya yana cikin yan aljanna ka sanya kabarinsa ya zanto tausayi cikin dawasun aljanna ya ubangiji ta'ala ka faɗaɗa kabarin dakta haruna ya allah ta'ala mu bayan ka muna shaida akan cewa wannan bawan allah mutumin kirki dakta ne na ilimi ya yi digirin farko ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku tare da haka da shi muke yin karatu na masallaci da shi muke karanta sirar annabinka da ka aiko shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ubangiji ta ala muna tawassuli da bibiyan tarihin ma'aikinka da kaunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muke yi ya ubangiji ta alaka gafartawa da tahuna ya Allah ta alaka masa rahama ya Allah ta alaka mayar da mayaudinsa a cikin iyalansa ya ubangiji ta alaka mayar da makwafinsa cikin iyalansa ya ubangiji ta alaka tayar da wani cikin iyalansa ko da yawa cikin iyalansa waɗanda za su ci masa su wuce shi wajen irin waɗannan siffofi na yabo siffofi kyawawa waɗanda bayan Allah suke ambatawa dangane da wannan bawanka ya jama'a kullum rayuwar nan ba ta tabbas wajibi ne mu ɗauki izina cikin irin wannan mutuwa da ake kalli wannan bawa ku kalli da ta haruna ƙaramin misali shine abin da na faɗa yanzu rana ita yau ranar lahadi kamar haka yana nan a majalisar nan yana zaune yana turan isowanmu mu zo a fara wannan karatu da sira a ranar ita yau amma ga shi tsakanin bullowar rana da ta babu shi inda yana kabari yana kabari kuma ba wata dubara da za ka yi kai ka ce wai ka kauce ma haka babu babu bal ba wai ranar lahadi ba ranar litini ma lafiyan su ba wani abu har ranar talata kamar yadda ake faɗa da shi aka yi sallan zara a wannan masallacin kuma maganar kan da ba da na zo yin tafiya kwanci haka ne da shi aka yi la'azahar da shi aka yi la'asar zo masallaci da wuri kafin kowa har zuwa goshin makriba ma'ana bayan sallar la'asar an yi la'asar da shi da kafar sai ta koyi zo masallaci da kafar sai koma a kofar gidansa daga bisani mutuwa ta zo masa bakatatan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dab da tashin alkiyama za a rika samun mautul fujua mutuwa ta afke unexpected ba ka tsammanin cewa ba wani ciwo ba wani mugun hatsari a wayi gari da mutum a ba babu shi gane ko wannan alama ta cikin alamun tashin alkiyama wanda kuma ya kamata a ce kowannen mu haka din ya furgita kowannen mai sa masa razani cikin zuci mu tsaya mu gyara ayyukan ba wanda ya wuce haka musaltu da zancen abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce idza amsayta fala tantadri sabah wa idza asbahta fala tantadri masa wa khudh min sikkati kalimatik yace lokacin da kawai gari in ka kanka ka kai yamma ka kai tsammanin cewa za a kai za a kai safe in ka kai safe ka kai tsammanin cewa za ka kai yamma za ka duk lokacin da kake da lafiya ka tsaya ka yi amfani da dama domin almautu ti baktatan wal qabru sunduqul amal mutuwa na zuwa ne haka nan afke ba shelanta ma ake yi ba ba shi kakkun tsammanin munan da muke wannan musallaci a wannan majalisi ɗayan ba zai kwana ba zuwa kai kai gobe kai awa ɗaya ma ba ka da tabbas zuwa gaba ɗayan ta jarrabawa ce tabarakan ladi biye da mulku wa huwa ala kulli shayin qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal ubangiji ta'ala ya halicci mutuwa ta rayuwa ce da mutuwa ta rayuwa duk an halatta su ne kuma ayyukum ahsanu amala dan ubangiji Ala ya gwada ku ya jarraba ku wa ya fi kyawun aiki gane ku da aka mu dage wajen ganin cewa mallakanci ibadu mun kula da farallai mun kula da naƙudu Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta dandan mutuwa kowace rai sai ta dandan mutuwa gani ko ba wani mutumin da mutuwa ba za ta tarfafe shi ba kowace rai yasa kullum duniyar nan gaba ɗaya ka ɗauke ta wurin tsallakawa ne kawai nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwanta ƙarƙashin wata bishiya a kan tabarman kajin jiri tumbinsa da gaba ɗaya jikinsa duk sai ya zane saboda ya kwanta a kan zana ko kace tabarmin ka jinjiri Umar bin Al-Khattab ya zo ce ya Rasulullah ka roki Allah mana kai ma ya baka duniya ga sarakuna can na farisawa da rumawa suna kwantawa a manya-manyan kati. kai ko kana kwanciya a saman zana duk jikinka ya yi tabbai duk zana ya zazzane ma jiki ga alamu nan ga shedan alaman kwanciya kan zana kana kwana akan ciyawa akan ciyayi da ƙayoyi roki Allah ya baka duniya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya barke da kuka ci haba umar haba umar ya ce aini a nan duniya gaba ɗaya yadda ka san wani mutum ne wanda ya zo ya ɗan huta kawai ma ana fi duniya illa ka rake min tsadalla ta shajara kan mataraka ni misali na a duniya ban wuce wani mutum wadda yana kan abin hawansa ban wuce wani mutum wanda yake kan abin hawansa ji ya gaji da tafiya ya sauka bi tushen wata bishiya ya kan huta ya huta tafiya sa ma'ana duniyar nan gaba ɗayanta ba ta wuce maketara ba ka ɗauke ta yadda ka san kan titin mota kaga ba ka zuwa kamin mai ke kafa kan titin mota mun dalili ya kai ka a gurguje a gurguje a gurguje za ka yi marmas ka tsallaka to haka ake fatan duniya ka sanya ta mabbar wurin tsallakawa ne kawai mun fahimci wannan da kyau ba ka ban kashin ke ka ki kafa kai kana nan kana ta gidaya mala'iku kuma suna gidayen kwanakin ka wa rusuluna ladayhim yaktubun a nan wurin kana ta tattaga zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza su kuma mala'iku suna nan suna kididdige kwanakin ka saura lokaci ka zan saura awa ɗaya awa biyu shi kenan kat rayuwar ta zai kenan tsaya ka yi abin da ya kamata a duniya sa'a faja alhaka. duniya gaba ɗayan da ka ɗauka ba ta wuce awa ɗaya ba mayar da awa ɗayan nan duka zanto cikin yin ba Allah maɗaukakin sarki da zanto cikin yin ba Allah maɗaukakin sarki biyayya kullum ka zanto mai yawan tuna mutuwa kullum ka zanto mai yawan tuna mutuwa mun fahimci wannan da kyau wannan zai taimaka maka kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a hankantaccen hadisan da al-imam ibn majah ya fitar daga abdullahi dan umar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zaune da sahabbai su abdullahi dan umar gane ko sai wani mutum cikin mutanen madina cikin al-ansar ya zo wajen farin jakada sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ayyul mu'minina afdal a cikin mummune gaba daya wani mummuni ne yafi kowa nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce da shi ahsanukum khuluqan shine wanda yafi kyakkyawan dabi'a wanda yake da kyakkyawan dabi'a wajen mu'amalarsa wajen kai koman sai yana da kyakkyawan mu'amala da mutane wannan ya fi kowa ya ƙara shigarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tambaya ayyul muslimi na akyas to a cikin musulmai kuma waye ya fi hankali a cikin musulmai gaba daya waye ya fi hankali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace aktharuhum lil maut dhikran wanda ya fi su yawan tana mutuwa wanda ya fi yawan tuna mutuwa ya fi su hankali yanzu muna ce muna gani muna tare da danguwa da ta haruna Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya ɗauke shi wannan kai ya fita a kowalwarka nan muke zaune da shi ba wani abu da kake da shi wanda ba shi da shi gida ne yanka guda biyu ne haka nasa kafafuwarka guda biyu haka nasa yana tafe da kake tafe ya kai ya komo wanda kake kaiwa kake komowa to amma a yau babu shi to kai me kake tsammani kai kana tsammanin kafin karfin haka ne kai ma abin da kake jira ke kullum ka rika tuna wannan ka rika tuna mutuwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa ahsanu lima ba'da husti idadan wato musulmin da yafi kowa hankali musulmin da za a lissafta shi cikin wanda yafi kowa hankali shine mutumin da yake yawan yake yawaita tana mutuwa kuma yake tattali ga abin da zai biyo bayan mutuwa na hisabi ka shirya an so shi da Allah ta'ala zai ba ka shirya ayyuka waɗanda za su kaci gajiyar gajiyarsu a kabarinka ka shirya ayyuka waɗanda za ka ci gajiyarsu ka samu ka tsarki ka ketare shirati ka shirya ayyuka waɗanda za ka ci gajiyarsu ka samu kai daraja kai kima a rungobar alkiyama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ulaikal aqyas waɗannan sun fi kowa hankali waɗanda suke tana mutuwa suke gyara ayyukansu wannan hadisin ingantacce kun fahimci wannan da ke kullum abin da ake neman mutum ya rika tunawa kenan domin da zarar mutuwa ta riga ta darba kuma mutum ba wani abu ba wani ba shi da wani galiyo kun bai da wani sauran tasiri amirul mu'minin umar bin al-khattab Allah madaukakin sarki ya kare da asiri shi kullum kan musulci da waɗansu baituttuka baituttuka ne waɗansu na jingina baituttuka ɗan ga wato ɗaya daga cikin gawaka na jahiliya wa in kana dai aka ji umar na rera waɗannan baituttuka ɗan yana cewa la shay'a mimma tara tabqa tuhu. yabqa al-ilahu wa yubdi al wal walad ma tukuni an qumbudin yawman hada'inuhu wal khulda qad hawalat adun fama khaladu wala sulaymanu iz tajri riyaku lahu wal insu wal jinnu fi ma bainaha taridu aina al muluku allati kana li izzatiha min kulli awmin ilayka wafidun yafidu hudun hunalika mawrudun bila kadibin la budda min wurdihi yawman kama waridu umar ɗan khattab ya rera waɗannan baitutuka su da yawa yakan ce ba wani abu kuma bayan mutuwa la shay'a mimma tara tabqa bi shashatu bayan mutuwa ta riga ta zo to ba wani sauran shagali kuma komi ya yanke kat komi ya tsaya komi ya tsaya ba abinda zai yi saura dukiya da 'ya'ya duk za su kare hormuz ɗaya daga cikin sarakunan sarakuna na ainihin yahudawa dukiyar da ya tara da taskokan arziki da ya katange ba za su yi masa amfani ba kusan cewa adawa walhul da kada hawalat adun ba khalidu adawa sun yi kokarin ya za su yi su dawoma a duniya suka yi manya-manyan gidaje suka yi da yankituna min biyu biyutan duwatsu ma suke mayarwa ya zanto gidajensu amma ba zawo mu ba haka annabi suleiman wanda aka hore masa iska aka hore masa abuwa da yawa da mutane da aljannu mai mutane mai aljannu annabi suleiman ba ɗaya sai abin da ya ce amma bai dawo mu ba ina manyan sarakuna na da masu hawa da dubun dawaki masu hawa da dubun dawaki mala aliyu na mange ce ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubun dawakai kalli manyan annabawa wanda wai su dan daɗewa ga zato ba za su lahira ba amma an kira su zuwa kushewa ina manyan masu mulki ina suke duk mutuwa ta gama da su ba sauran ko ɗaya cikinsu kamar da wani ke cewa aina fir'auna wa aina hamana wa aina ƙaruna ata alal kulli amrun la maradda lahu hatta qadaw fala fa ka'anna alqawma ma kan ina waɗannan manyan ina fir'auna mulki kake ji na zalunci ina hamana inda bara kake gani da hangen nesa da technology kake gama da shi ina hamana za hamana tuntun lokacin shi ana tuna gama da technology yasa ka ji hatta fir'auna shi ma yana neman ya hada musu tsani da zai je wajen Allah ya ama nabni li sarhan la alli ablugul asbab asbab as-samawati fa tali ila ilahi musa wa inni la adunnuhu kadib in technology kake tsammani kake kake takama mulki dai ba za ka yi ga fir'auna ba jin mulkin da fuskan mulkin jin isa da mulki da jin kai irin na sarauta ya sama ya shi Allah ne ya ce kai a allola ma shine babba ana rabu kuma a'la shi ne babba can ma ya ce kai ma alimtu lakum min ilahin dai, ce shi kaɗai ne ma ya rushe ɗaya da yana cewa su biyu daga baya ma ya ce kai shi ɗaya ne saboda tsabagen sarauta ga hamana tsabagen teknoloji irin na hamana in tsabagen tsibin tarin tsibirin dukiya ne take tsammanin ka tara a bankunan cikin gida ko waje ka kai karuna ka karanta alkur'ani ka ji mabudan dukiyan hama na kadai ɗaguma nawa suke ɗauka mabudan kawai ba su san da ake tara dukiyan ba mabudan da ake kulla dukiyan a soto a soto kayan raƙumma mabudan a ce so so da kake tara dukiya to mabudan kiyakiyan kawai na buɗe dukiya to sai an tara tireloli a yau layi tireloli ne za a yi ta ɗauke mabudan raƙun masu ke ɗauka yanzu Allah a ƙur'ani in dukiya kake kama to ina suke a ta alal kulli amrun lamarar da lagu dukkan su yau ba hatta ka fa ka annal kawo ma yau gaba ɗaya ba su mun gane ku da haka mutuwa da kuke ganin ta ta isa ta zanto wa'azi ta isa ta zame izina ga dukkanin wani mutum mai jin tsoron Allah mutuwa kadai ta isa mutuwa kadai kuma ba abin da zai amfani ka sai ka tsaya tun da sauran hankalinka sai da sallah kai ta tsakka kai haji ka ziyarci manzo wanda tun mutuwanka ta zo ba ta zo ma cikin rashin shiri ba ka tsaya ka yi abin da ya kamata tsaya ka yi abin da ya kamata in gane ta ku? mu tsaya mu kalli farillanmu mu kalli na bulbulinmu mu kalli alaƙar mu tsakanin mu da ubangijinmu tsaya ka tashi ka yi wa Allah madaukakin sarki ibada kai masa biyayya kar mutuwa ta zo ta cin maka baka shirya ba mun gane ku? wa inni imra'an ya li duniya. لدنياك داتبا ويسأل عن أخراك لا شك خاسر وفي ذكر حول وفي ذكر حول الموت والقبر والبلى أن الله الذات لما ذاكر فشمر ولا تبتر فأمرك ذائل وأنت إلى دار الإقامة صاحب فكيف يلد العيش من هو موقف بموقف عدل يوم تبلى السرائر فيا لحف نفسي كم أصوت كم أصوف توبتي wa ya fanin warrada na biyu. wani malam yake cewa wa inni ya tsali duniya guda iban in ka gama mutum shi ko da lokaci a duniya shi yana gudanar da rayuwar shi wa yas'alu an ku lashe ka yana watsi da lahira duniya kawai ya darfafa Kuma abin da ya shafi lahira ba ruwansa wannan mutum ya tafka asara babu shakka tana mutuwa tana kabari yana irin abin da zai biyo bayan mutuwa ɗin da kabari wannan yana sa mutum ya rage wasa ya rage sakaci kaga yana kazar kazar don ya amfani da lokacinsa don ya ga cewa ya samar da jalin da zai jalauta ran gobe alkiyama ya kai shi aljanna ba zai zai je lahira da ragon jari ba duk inda jali yake zai nemo wata tattan jalin da zai isa shi ya rarrafa ya rarrafa ya rarrafa ya samu ya shiga aljanna in dai yana tana mutuwa ya ce fashabbir wa la taftir fa ka za'idu kai maza ka ci dan mara kakka gajiya kakka gundira kakka kasa a gwiwa rayuwar ka yana tafiya rayuwar ka tafiya yake rana da kuke ganin tana tasowa ta fito ta tsaya ka ta yaudare ka ka tashi ka yi abin da ya kamata gane ko kasancewa rayuwar rayuwarka ce take tsinkewa take ragewa har sai ta kai gabari ya mutum zai ji daɗin rayuwa a irin wannan rayuwar matukar yana tana cewa akwai yau mutubulan sara'ir ranar tonan asiri ya ce fa ya lahfi nafsi kan busa kufu taubati ya ce ya shiga uku ya lalace tashin hankali ya same shi wannan malami ya ce so nawa ne na kantin jinkirta tuba wifu taubati Kallon ina cewa tuba saufa saufa zan yi tuba zan tuba bai tuba ba ya ce alhalin rayuwa kuma tana karewa gane ko ta mu mai abu ayyuka na gari waɗannan ayyuka don su ne za su taimaka mana duk dan adam da kuke gani akwai ranar da za a neme shi a rasa kullu bunun unsa wa in qalat salamatu yawman ala alati khadba'i mahmud duk dan adam akwai ranar da za a gan shi ana dauke ana dauke da shi akan makara kullu bunun unsa wa in qalat salamatuhu yawman ala alati khadba'i mahmud duk dan adam akwai ranar da za a ga ana dauke da shi a makara walau isha alfan thumma alfain ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila qabr inda zaka shekara da zaka shekara dubu uku a duniya to akwai ranar da rayuwar za ta tsinke kat ta kare akwai ranar da za ta tsaya za ka ka tashi tun da sauran hankalinka kai abin da ya kamata muna roƙon Allah ta'ala ya wa Dr. Haruna Allah ta'ala ya masa rahama wannan mutuwa tatsa da sauran mace-mace da ake yi babu shakka ya isa mutane wa'azi ya isa wa'azi a wuri ɗaya bayan ka tsaya ka yunkuri wajen cewa ka gyara aikinka ka kula da farallai ka kula da nakulfili to ya zanto ka ji da kanka ka shagaltu da aibin kanka kan aibubbukan mutane akwai abubuwa da ke rusa aikin mutane da yawa mutane a yau shine wato shi suka tasa a gaba suka tasa a gaba sai ya zama musu faki hatul majalis Shi ne gulma gulma na rushe ayyuka ne yana cinye aikin bayi ne yanzu duk wannan suwa na zaburar da kaina na zaburar da dan uwana na tun mun yin ƙwara. mun tunkari ayyuka na alkhairi to mutukar ko muna gulma to wannan gulma don bankawa ayyukan mu na alkhairi wuta nake yi yana cinye mana ayyuka ne na alkhairi yana cinye mana sallolin mu na jami'i yana cinye mana azumin mukan mu na farilla da na kulkuli sai ka je kai asubahi cikin jama'a kai azhar cikin jama'a kai la'asar cikin jama'a kai magriba da isha cikin jama'a man ka koma gefe guda kai da wane ko kai da wance ko kai da suwa ne kai gulman su to gaba ɗaya waɗannan ayyukan naka duk wannan gulman sai ya kone maka su ta inda ka san ka tara tarin dukiya ka kawo shana ka banka mata ka banka ma wannan dukiyar wuta kaman yanzu ka tara tsarin kara sai ka kawo kananzir da wuta ka fanka me zai faru zai kone shi tas to haka haka gulman mutane cin namansu yake lalata ayyukan bai kuma ya inganta cikin ingantaccen hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara abinda ake kira gulma ya fassara abin da ake kira gulma a ɗaya daga cikin hadisai ingantattu hadisan hadisan abu kurera annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da sahabbai a tadruna mal giba kun san me ake kira giba kun san abin da ake kira gulma shine bahaushe ke ce masa gulma balarabe ke ce masa giba kun san me ake kira gulma me ake kira giba cin naman mutane sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da ma'aikinsa su suka fi sanin me ake kira gulma su suka fi sanin me ake kira cin naman mutane Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zikruka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da wani abin da ba zai so a ambace shi da shi ba shi ake kira gulma dukkan abin da in an ce dan uwanka yana yi to ba zai so a faɗa ba ko da yana yi shi ne ba zai so a faɗa ba ya karahu an yana kyaman a ambaci wannan a jingina masa wannan shi ake kira gulma sai wani sahabi ya ce a fara'aita in kana fi kai ma a kulu ya lalla. ya kake ganin in ya zama ɗan uwana abin nan da na faɗa game da shi a lokacin da baya wurin wannan abin da na faɗa gaskiya ne halinsa ne tabbas hakika lallai ilallah yana yi ba karya ne masa ba ya rasulallah gaskiya na faɗa gaskiya na tsage ta gaskiya ne na ɓare ta na faɗe ta a fili gaskiya ta ce ba sharri ne masa ba yace ce to ma'aikin Allah yanzu in ne haka ma na yi laifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da shi in kana fi a kai ka ma ta kulu faqad in ya zan abin da kake faɗa game da ɗan uwan kaɗan nan hakika lalle ilalla yana yi ba sharri kai masa ba ba kasafi kai masa ba to ai ka yi sa kenan ka ci namansa kenan shi ake kira giban da nake hanawa in ji ma'aikin Allah in gaskiya ne hakika tabbas halinsa ne ka faɗa ba kai masa kage ba to ka yi da shi ka ci ka yi sa. wa in yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake in ko da man kariya ma kake masa ka kirkiri ƙarya ne ka jingina gare shi to aka masa buhuta kenan shi yasa shi giba shi gulma shine ka faɗi halin mutum na tabbas amma mummuna a lokacin da baya na wannan shi ya zame wa mutane fakihatul majalis ka faɗi aibin wani tabbas aibin nashi ne to sai ka rika faɗa ba a gaban a bayan gidan shi ka zage shi ka aibanta shi ka faɗi mummunan halinsa alhalin ba shi a wurin wannan shi yake kira ne shi shi yake kira kiba shi yake kira gulma wannan hadisin yana cikin sahih muslim to shi wannan gulman jama'a rusa ayyuka yake ba duk abin da za ka yi don ka ji an ce ga mutuwa kana jin tsoron mutuwa da ka zaɓi da kana tuna fulfuli kana ta farlai in baka nisanci gulma ba wannan gulman za ka gina ta rushe za ka dasa ta tuje za ka shuka ta tone matukar baka nisanci gulma ba to za ka tsayar ta ture za ka tara ta lalata za ka aikata ta watsa sai ka yi sallah ka yi azumi ka yi duk abin da ake bin uwa da bin uba da duk ayyukan lada matukar za ku kuna zagin wani kuna zagin wanci wannan zagi da aibanta wani da kuke yi zai rusa ma da ayyukanka da ka da kanka dan uwana shi yasa cikin suka zo masu ban tsoro akan abin da ya shafi gulman nan kuma wajibi ne masu wa'azi su zagara ka a je ai nisa can a manta da abubuwa na ƙasa kasa wadanda suke lalata ayyukan mutane dole ne a kallon matsalolin al'umma mashakilul mujtama mashakilu shu'ub matsalolinmu na ƙasa-ƙasa daga wa'azantar da mutane da shi abu bakra allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa ɗaya daga cikin khutubobi da ya mana yana ce mana inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hada, fi shahrikum hada, fi baladikum hada, ala hal ballatu ma'aikin Allah ce ku sani tunananku da dukiyanku da mutuncin ku duk haramun ne akan ku haramun ne ka keta mutuncin nan uwanka ko da gaskiya ne halin shi ne ka je kana faɗan ba wasu kana yaɗa aikinsa innal ladina yushibuna an tashi alfahisha to fil ladina amanu kana yada alfasha ga mummunai Ma'aikin Allah ce duk wannan haramun ne a hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fita sahabi albarra bin atib Allah ya kare ta a gare shi yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce azina nani wa sab'una baban adanaha mislu itiyani rajuli mislu itiyanu rajuli umma wato zanana da kofofi kala kala zanana da kuke ganin zananan kofofi ne kala kala kala kala amma mafi wa mafi karancin zina kun gane ko azzinasnani ba sab'una baban adna hamisul itiyanar rajuli umba mun gane ko wato riba ne a wata ruwaya arriba isnani wa sab'una baban riba na da kofofi saba'in da biyu kun gane ko kofa saba'in da biyu ne numbers ne riba number one number two number three har zuwa number seventy two to sai ma'aikin Allah ya ce mafi karancin mafi karancin riba wanda ya ci karama cikin riba za a ba shi zunubi kamar da ya zane da uwashi in mutum ya ci smola smola wani cikin riba don karamar wacce ba wacce ya kai ba ba zarban da ta kai ta asgarun riba in mutum ya ci karamar number one din namba namba ne akwai namba na daya namba na biyu zuwa namba na saba'in da uku to wanda ya aikata riba nan ba na ɗaya wadda tana da ya nan ba ta biyu tana da ya nan ba ta uku har zuwa babban yaya su ita ba ta nawa saba'in da biyu to wanda ya ci karamar yana da zunubi kamar wanda ya zane da mahaifiyar shi to sai ma'aikin Allah ce wa inna arbar riba istitalatul rajuli fi irda akhihi highest din babban yaya ta riba 72 cikin lambobin babban kenan shine gulman dan uwanka shiga cikin mutuncin dan uwanka faɗan aibin dan uwanka shine ita ce hayar a cikin riba number one number two to number to two din istitalatu rajuli fi irdi akhihi ka shiga cikin mutuncin dan uwanka kana aibanta shi dan uwanka musulmi kun ga ko wanda hadisi ingantacce ne wa karanta at-tartib wa tarkib da Allah mun fahimci wannan da kyau karanta a targhib a tarhib da aka mu kiyaye wannan ba kankanin laifi bane ba ba kankanin zunubi bane ba in ya zan Aisha radiyallahu anha as-siddiqa bint siddiq Allah kare ta a gare ta Aisha take ba da labari ta ce wata ran muna zaune da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai safiyatu bintu huyayyan matarsa sai ta girma ni da shi muna zaune haka ta ce to dama mace ce kasira mace ce gajera sai na ga na kalla annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai na ce da shi ya rasulullah matan nan ta ta cika gajarta kaga abu dukur dukur dukur haka ta cika gajarta ka kalli abin da ta faɗa ya rasulallah tabbas safiyatu bintu kuyayyin duk wanda ya karanta tarihinta mace ce gajera ba doguwa bace ba Aisha sai ta ce matan nan ta ka gajera ce ta cika gajadda ya abin da Aisha ta faɗa kenan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ita laqad qulti kalimatan law mudjat bi ma'il bahri lamazatatu ki Aisha kin faɗi wata magana wannan magana ta ke inda za a dauko ta a jefa a ruwan teku to duk ruwan tekun sai ya zama takwalo zai lalace saboda kazantan magana kalla ba ta yi karya ba tabbas safiya din ya ce take ya take gajeruwa ce amma da tabbata siffanta ta gajarta wanda yake ta san ita ita din ba za ta so faɗa haka ba ta yi gibar ta kenan annabi ya ce to girman laifin munin maganan ya kai gan an jefa a ruwan kogi ruwan kogin ya zama da ya lalace ya baki ya kasance ya zama ba zai shawu ba ba zai amfanu ba saboda kazantar maganar wannan hadisin Alimama, imam da ya da shi kuma hadisi ne ingantacce ina fata mun fahimci wannan da kyau hadisi ne ingantacce abdullahi dan masud Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi Ya ce muna zaune wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai wani mutum kawai a majalisi ba sai ɗauko tattaunawa kan wani ana cikin tattaunawa sai ya juyar da mata of discussion din sai ɗauko maganan wani sai shiga aibanta wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da shi atahallal atahallal ka kuskura baki je ka kuskura bakinka je ka ka kuskura baki sai ce wa mimma atakhallalu ya rasulullah saboda me zan kuskura baki na ya bakin Allah annabi yace ma akalta lahman saboda abin da ka ci na nama Ya ce wani nama na ci annabi ya ce innaka akalta lahma akhika ka ci naman dan uwanka shi yasa tun da ka taso ka jin magulmaci yake ce masa yana cin naman mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ya faɗa a cikin ingantacce hadisi yana na a cikin sahihu tartib wa tarhib littafi ne ingantacce je ka karanta wannan wato hadisi ne ingantacce da Allah mun fahimci wannan da kyau wata rana amr bin al-as yake faɗa wa almajiransa na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata ran muna tafiya da shi sai muka wuce wani jaki mushen jaki yana wari ya yi kwanaki an yadda shi a bola an yadda wannan jakin a bola yana wari yana yiwa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce, kun ga la'an ya ya'kula ar-rajulu min hada hatta yamla'a batana ɗayanku ku ya kama naman jakin nan rababbe ya rika yaga yana cin naman jakin ɗan ya rababban jakin da yake bola da bai ce ka kama naman jakin nan rababbe matacce mushe ka rika ci khairul lakumin an ya akula lahma rajulin muslimin ya fi su alkhairi sama da ya zauna yana yana cin naman wani yana faɗin aibin wani a lokacin da bashi kuma hadisi ne ce hadisin ya inganta mun gane ko in kana karanta wani dogon hadisi dogon hadisi ne na cikin sunan na Abuja, Abu daud hadisi ne ingantacce makaranta sahihu sunan Abi daud lokacin da wa'akin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ba da labarin azaban kabari sai ya ce lamma urija bi marartu bi qaumin lakum azfarun min nuhasin lokacin da aka yi mi'raji da ni al-isra wal mi'raj lokacin da aka yi tafiyan dare da ma'aikin Allah daga zakin ummu hani zuwa masallaci mai alfarma daga masallaci mai alfarma na makka har zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa har sama ta bakwai to lokacin da aka wannan ya faru tsakanin ma'aikin Allah da mala'ika mutubil ya ce a lokacin na wuce waɗansu jama'a lakum asfarun min nuhasin suna da dogayen farata farce kowannen suna da farata farce farce a kowane kumba sai dai farcen nasu min nuhas na galma na karfe aka daddasa musu harcen karfe a saman yatsunsu ya mushuna haku sai naga suna sa wannan farata ɗin wannan farcina nasu na karfe na dalma ya mushuna haku suna yakushe fusakunsu suna kware naman fuskarsu wasu durakun suna yakushe kiradansu suna yakushe naman kirjinsu ba kultu sai na ce da mala'iku man haula iya jibril akai mala'ika jibril su waye waɗannan mala'ika jibril sai ba na ansa ya ce haula illadina ya'kuluna lukuman nasi wa yaqauna fi a'radihim waɗannan su ne suke cin namun mutane kuma suke afka cikin mutuncinsu ka zama kai baka da wata mata da discussion sai tattauna a kan kan mutuncin mutane kalle shi ai ai kaza ai bai da kai ta aibanta mutane kai ta aibanta mutane kai ta aibanta mutane ka la yazkur la tazkur bi eh, aiba imriyan fa kulluka auratun walin nasu alsulu ka ga harkan nan naka la tazkur yi eh, aiba imriyan kakkar ka aibanta wani da shi wa a wurafin ai dukkan kayan aibi ne gaba ɗaya ka kai ba ma ka da tsarki a ta kake na sai alfu su ma mutane suna da harshe ka ji da kanka kawai ji da kanka kalli kanka tuba liman shagalatku uyubuhu an uyubin nasi dalla da mutumin da aibubukan sa suka shagaltar da shi bai tsaya ya shagaltu da aibubukan mutane ba ba wuce ya ce laifi tudu ne naka ne kake hawa sai karka hangen na mai kamata ya ka sauko ƙasa ka kalli tarin tsoron tudun naka tukuna don Allah mun fahimci wannan da kyau ka kalli naka tukuna annabi sallallahu alaihi wannan hadisin ya inganta hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abu Dawud Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda yace wata rana muna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai iska ta kado iska sai ta kado sai muka ji wari da doyi muka ji doyi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na ma hadhihi rish kun san wannan doyin da iska ya kado daga ina yake suka ce wallahi ba mu sani ba annabi ya ce hadhihi riqul ladina yaktabuna almu'minina wannan warin gawawwakin waɗanda ta suke raye sun rika cin naman mutane suna su to gawakin su ne ke wannan bala'in doyin a gabani saboda sun cika cikunan su da mutuncin mutane jama'a kowa kiyaye harshe shi fat lisanaka ayyukal insan la yaltugannaka kusa sa'abab kan fil maqabir min sari'i lisanihi kanat tuhabu liqa'u shuja'an mu kiyaye harasun mu gane ku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana hadisi hadisi abu dan umar yace man qala fi mu'minin fi mu'minin ma laysa fi cikin masu giba akwai masu ƙarya ba sai su yi ma wanda suke ma giban karya abinda ba halishi ne ba su ce halishi wanda bautar kenan ma ko karya ce kawai ba za su jingina masa saboda dai ba sa sa ko wani wani ba ta su sai su yi masa karya su yi masa shari su ɗan shari a kansa to tun mutumin da man kala fi mu'minin ma laisa fihi wanda ya faɗa ga wani mummunin da ya imani da Allah da ma'aikin Allah ya faɗi wani halin da ba na mummunin ba ya ce halinsa ne askanakullahu radaqatal jibali radakatal habali wannan mutum sai Allah ta'ala zaunar da shi radakatal habal an ji radakatal habal shine warin ciwon yan wuta yan wuta suna da wani rauni yana tsiyayen ruwa to ruwan ana kara shi yadda ka san kwatani yadda ka san kwata warin ciwon su ne kawai warin gyabban su warin kuturtan su ruwan shi ake tarawa shi ake ce mai radagatul khabal to za a zaunar da mutumin da yake yawan mu shari a ciki a cikin wutan jahannama kun fahimci wannan da kyau sannan kai kuma duk lokacin da ka ji ana aibanta wani mummuni kai kokari ka bada kariya da ka ji wani zai soki wani ka ce kai ka kawo mana gulma a nan gurin mutumin kirki ne bawan Allah in ga kana da dada. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Asma'u binti Yazid Allah ya kara mata yadda bayakin Allah sallallahu alaihi wa ya ce man dabba an irdi akhihi bil ghibati kana haqqan ala Allah an ya'tikahu minan nar duk wanda ya ji ana giban dan uwansa ana sukarsa sai shi kuma ya ba dan uwan nasa kariya ya ce kariya kuke yi munafikan Allah kariya kuke yi makiya Allah kun za ku kawo mana gurba a wurin nan ya ba dan uwan shi musulmi mai kariya to duk wanda ya haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haƙƙi ne akan Allah ya yanta tashi ba zai shiga wuta ba al-imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi ne ingantacce mu karanta sahihu targhib wa targhib kaka ji ana sukan mummuni bayan Allah na gari ka ji ana sukan bayan Allah musulmai ko da gaskiya ne halin su ne ba ku yarda da gulma ba kai maza kai raddi a wani hadisi na Abu Darda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man radda an irdi akai shi radda Allahu an kin nara yawmal qiyamati kaji ana sukan mutuncin dan uwanka to kai wo ka tafka domin ka ka bashi kariya don ba karamin fitina bane ba a wani hadisin nan da ina da lokaci da na ko da a gurguje gashi na cikin sulsula silsilatul ahadisu sahiha kaji da in karanto muku shi a gurguje a gurguje gashi na cikin silsilatul ahadisu sahiha a cikin mujallad silsilatul ahadisu sahiha cikin al-mujalladus salis al-qism al-awwal shine namba hadisi dubu biyu da ɗari shida da takwas a silsila ga hadisin nan hadisin anas bin malik ne anas bin malik yace kanatil arabu taqdimu ba'daha ba'adan fil asfar laraba sun kasance in sun yi tafiya wadansu sukan ba wasu hidima wa kana ma abubakar wa umar rajulun huma. ya zama abubakar da umar akwai wani mutumin da yake masu hidima fanama sai suka yi bacci a halin tafiya fastai ba suka farka daga baccinsu walam yu hayyi lakuma ta'aman wannan mai musu hidima mai ma abubakar da umar hidima bai musu providing abinci ba bai riga ta talan musu mai. abinci bai na ta bacci sun ma riga shi farkawa faƙala a hadu kuma sahibihi sai ɗaya cikinsu ko dai abubakar ne ya ce ma umar ko umar ne ya ce ma wa abubakar ɗayansu dai ya ce ma ɗaya ya ce masa inna hada layul inna hada yuwa'imu nauma fahimtikum inna hada kai abinda wannan mai mana hidiman yake yi imu ai ya dace nauma da baccin baikikun irin baccin da ake a gida ma'ana kai wannan mai dan hidiman ya cika bacci yana bacci irin na gida mu da muke halin tafiya ka ka kana bacci irin na gida kamar kana ɗakin matanka kun gane da kyau shine laiwa'imu baita laiwa'imu nauma baitukum yana mana bacci irin na ina irin na gida fa aika baku ana tsammali yace da abubakar da umar sai suka tayar da wannan mai masu hidiman wannan yaron nasu fa qala suka ce da shi yace rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa kullu je ka wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ce masa inna ababakarin wa umar ya qir'anaka salam da abubakar da umar suna karanta maka sallama ma'ana suna gaishe ka wa kuma ya sta'adi manak sannan su biyun nan suna neman ka ba su abinci suna ya sta'adi manaka suna neman ka ba su abinci kun bai nan da kyau faƙala a ƙarƙihi masu salama kai ɗan saƙonsu ka je ka ce ina gaishe su wa a kuma ka ba su labari annahuma da abubakar da umar ka duk ta da ka duk ta da ka duk ta dama. ai sun riga sun koshi ka je ka ce masu ni ma'aikinsu ni da Allah ya aiko na ce mai wani abinci suke nima bayan sun riga sun cika cikinsu sun riga sun ba koshi shine ka duk ta da ai sun riga sun koshi fafadi'a fa ja'a ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana tsammali yace suka sai suka firgita suka ji sun tashi bacci an ce sun koshi suka wuf suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa fa qala ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah ba asna ilayka nasta'dimaka mun aiko mana neman ka ba mu abincin da za mu ci mu sa a bakin salati mu koshi fa kulta sai ka ce ka ita da ma sai ka ce mun riga mun koshi fa bi ayyi shay'in ita damna da me muka me muka ci muka koshi da me muka koshi ya rasulullah qala bi lahmi akikuma annabi ce kun koshi ne da naman dan uwanku kun koshi ne da me kun koshi ne da naman dan uwanku wallazi nafsi na rantse da wanda rai nake hannunsa mun gane ko in dan malik a wato in ji manzon Allah sama ce na rantse da wanda rai nake hannunsa astaghfirullah ma'ana ku je ku nemi gafara shi ku je ku nemi ya yafe muku sannan ya ji suka je suka nemi ya yafe musu bayan wannan mai masa hidiman ya yafe musu sai shi ma ma'aikin Allah ya nemi musu gafaran Allah walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfara fastaghfara lakum ar-rasul fastaghfaru Allah wastaghfara lakum ar-rasul walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru Allah wastaghfara lakum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima sai ma'aikin Allah ya nima musu ne gafaran Allah suka yi izini mu gafaran Allah kuma Allah annabi ya nima musu a nan wurin ku yi on the line abin da kawai suka faɗa me suka ce ma wannan dan uwan in ce yana bacci irin na gida a halin tafiya za ka yi bacci irin na gida kai yanzu mu wannan ma abi dan ma ka faɗi wannan ba ma ka ce ka yi da mutum eh? kawai wannan za a ji kamar mara ne duk da ba a gaban shi faɗa ba kun fahimta to mafi munin yi mafi munin cin nama kuma mafi munin cin naman mutane shine cin naman malamai malami mai karanta da addini mai wa'azi wallahi billahi duk zanuban nan da ka ja ana faɗa ga gama garin musulmi ne ga sauran jama'a ba masu wa'azi ba to amma na masu wa'azi kuma ya fi wannan malamin da ke wa'azi yake karantarwa yake yawon wa'azi sai ka zauna da wannan malami ka ce bari ka ci naman shi bari ka zubda mishi da mutunci shi kuma ya fi wannan al ibnu asakir Allah ya masa rahama yace ilam ya a wa faqani Allah wa iyyaka limardatihi ya kai dan uwana ka sani Allah ya datar da kai waj'alna mimman yakhshaku wa yattaqi haqqa tukate. Allah ya sanya ka da ni da kai duk Allah ya sanya mu cikin masu jin tsoron sa annaduhumal ulama masuma wa adatul laki fi haqqi astari muntaqisihi ma'luma wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bi sulbi balaghullahu qabla mawtihi bi mawtil qalbi ya ce ka sani ka sani naman malamai akwai guba akwai guba naman masu wa'azi malamai masu karanta da Ƙur'ani, da hadisi da tafsiri in kana cin naman su to kana cin guba al'adan Allah wajen cin mutuncin malamai da aiban tazu da yin masu sharri da faɗin aibin su to al'adan Allah dai sananna ce ita ce keta mutuncin mai yin haka ba zai gama lafiya ba ko ba daɗe ko ba jima ku kyale duk wanda za ku je na afkawa malamai masu wazi ku ɗan ba shi lokaci kaɗan ba zai gama lafiya ba zai lalace zai lalace ba lokaci da na faɗa muku abubuwa da yawa ku je ku karanta tarihin sa'ad bin abi waqqas da wani mutum ya afka shi sai ya makance lalace ya mutuwan tsiya mun gane da kyau wa anna man lissana lisanahu duk wanda ya saki harshen sa fil ulama'i game da malamai masu karantar lawal sulba, yana tauye mutuncin su shine as sulba tauye mutuncin su bala ko Allah zai jarabce shi kabala kafin ya mutu bi mautin kalbi da mutuwan zuciya mun gane ko ina nan a cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya ya fita. ina fatan mun gane a karke kowa ya ji tsoron Allah ka yi aiki tukuru saboda mutuwan nan da take da ba ka da tabbacin yaushe za ta zo in kai aikin kuma ka tsara aikin ya za ka yi ka tsara aikin cikin hanyoyin tsara aiki akwai kiyaye mai kama bakinka kama bawan Allah kai ya rusa ma aikinka a gefe guda kuma kai in gajo suna ta zagin ka ko suna aibanta kai rika damun ka kai rika damun ka aibanta mutane baka isa ka tsere da shi bare baka isa ka kubuta ba su al'umma ba ka iya musu ba ka gamawa ba su yabawa ba ka iyawa ba ka isa ba al'umma sun zagi wanda suka fi kowa daraja cikin wannan al'umman su ne su wasu habbai sun tsira kuna ji ana zage su ana fasikantar da su a bid'antar da su bal a kafarta su ba sahabbai ba annabawan Allah ba su tsira ba ku ji abin da aka faɗa kan annabi ya ku ji abin da aka faɗa kan annabi Zakariya ba su tsira ba bal ba wai annabawa ba ulul azmi min ar-rusul ba su tsira ba ku ji irin fitintunu da Yahuda suka bi da sharri da Yahuda suka bi annabi Musa da shi ba ulul azmi min ar ba shi sayyidu waladi adam gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai tsira ba sun aibanta shi sun ce mashi makaryaci sun ce gaya akwai sharuta annabi makaryaci ne haka suka ce suka ce sahirun kazzab sahirun kazzab sun faɗa ko ba su faɗa ba sun ce sahirun kazzab hadisai ko ga sunan birjek cikin hadisai waɗanda suka siffanta annabi sama da ƙarya cewa ai makaryaci ne duk in zai magana ƙarya yake zai kyarfa ne kawai sai ya faɗa amma ƙarya ce ƙarya ce wan talaqal mar'u minhum an nimshu wasbiru ala alihatikum inna hadha da shaykhun yurad ma sami'na bi hadha fil millati al akhirati in hadha illa ikhtilaq in hadha illa ikhtilaq kaji kiran ƙarya ne kawai makaryaci ne sahirun kaza shin dan sihiri ne makaryaci kai ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba halittun Allah kan ba su jira ba wato shi Allah da ya halitta bai tsira ba wajen mutane Allah da ya halicci dan adam to shi Allah bai sha ba sun soke shi sun masa kazafi sun sun ce hannun shi ma yadullahi makdula sun masa kishiya sun yi abubuwa inda dan adam ne bai kyala Allah shi ba da ya halitta shi yasa wani malami yake cewa wallahi lausa sahibal insanu jibrila lam yuslimil mar'u min qala wa min qila qalu anillahi aqwalun musannafatun yutla idza tutla alqur'anu tartila qalu lahu waladun wa saqibatun zuran wa buhtanan wa tadlila hadha qawluhu billahi khaliqihim fa kaifa law qila dina ba'da ma qila ce wallahi law sahibal insanu jibrila na rantse da Allah da saboda tsabakin bin Allah ka zai zama abokinka ma kai mala'ika jibril ne da shi kuke yawo mala'ika jibril shi ne abokinka saboda tsabagen ustazanci daban Allah ka ka wayi gari ya zama mala'ika jibril shi ne abokinka lam yuslimil mar'u min qala wa min qila dan adam kai ba ka isa ka tsira daga suka da aibantawa ba sai sun ce kaza sai sun ce kaza a kanka in ba haka ba kalu anillahi aqwalun musannafatun Allah ma sun fada miki zantuttuka munana waɗanda waɗannan zantuttuka an rubuta su a littafin Al-ƙur'ani. Qur'ani yutla idza tutla alqur'anu tartila duk sanda aka zo a karanta Qur'ani ana karanta waɗannan sharri da suka jingina wa Allah da yi da Allah da kulman Allah da suka yi ana karantawa misali kalu lahu waladun sun ce Allah na da da wa sahibatun sun ce Allah na da mata ko ba su fada ba sun fada hadha qawlukum fillahi khaliqihim wannan shine zancensa zancensu game da Allah da ya halicce su to fa kaifa fa qila fina ba a da maƙila, to yaya mu ku ci ku mu sun zo suna aibanta mu suna bata mu Don sun faɗa mana wani abu na batanci to wannan ya mu Allah ma sun bata to ina ga mu ka isa ka sha ba inda dai daga sukan mai suka ne je yi yi ka kawai shi yasa wani malami ke cewa walasta binajin min maqalati ta'ine walau walastu walastu binajin min maqalati ta'ine walau kuntu fi garin ala jabalin wa'ad wa man dalladhi yanju minan nasi saliman walau gaba anhum baina hafataina hafataina hari yace ni na san ban isan dira ba walastu binajin min maqalati ta'ine wanda shi aka ya samu horo horo ne soki jama'a ya aibanta su tuni na san bai isan dira ba walau kuntu fi gari ko da zan shige cikin kogo ala jabalin wa'ari a sama dutse babba in na je na koye sai sun zage ni wa man dallazi yanju an-nas saliman wa ya isa ya ke sha wajen mutane a ce ba za su aibanta shi ba walau ka ba an ko da ba yi wani da su ya je ya buya baina khafatiyan baina khafatiyan nasar ko da a ce ya buya tsakankanin fuka shamuwa shamuwa ko ya ce shige fuffuken shamuwa nasar shamuwa ta shige fuffukenta wallahi bai tsira ba sai su zage shi mun gane da kyau kakka zanto cikin masu zagin mutane kai kuma an zage ka kakka damu in ka damu kai tasbihi Allah ya ce wa annabin shi wala kada na alamu annahu yasiku sadruka bima yaqulu mun san hankalin kai kan tashi mun san irin abin da suke faɗa amma kai hakuri kai ta tasbihi Allah ta'ala da ta gaba karke wannan a matsayin ta'aziyya ce ta da Haruna Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi Allah madaukakin sarki ya masa rahama muka amfani da wannan dama muka yi wa'azi muka yi nasiha mu tsaya mu yi aiki bayan mun yi aiki kuma mu mai mu kiyaye aikin kan mu bata me mafi girman abin da shi bata ga mutane harshe kan kuma ta su mu'awu da annabi ya zaro masa harkar yace da shi mai kuf ba dai ka hada ka kiyaye wannan ba ka bishi zai kai kauta akko manta da hadisin mu'azu ce inna la aqizuna bima natakallamu bihi ya rasulullah har maganan da muke da shi an kama mu da shi magana kawai annabi yace sakulat ka ummuka ya mu'az ba ka da fahimta ya kai mu'az yanzu akwai abin da ke jefa mutane wuta su tashi za su ga wuta su shiga taka ka ya fara da gwallatsan wutan kafin sauran su kamar abin da hancinsu ke faɗa na maganganu mu kiyaye harasu game da mutuncin mutane domin mu zauna lafiya mu yi aiki tukuru muna ƙara jaddada addu'a Allah ta'ala ya gafartawa ta Haruna Allah madaukakin sarki ya gafartawa Alhaji Mu'azu Allah madaukakin sarki ya gafartawa Alhaji Umaru Allah madaukakin sarki ya gafartawa duk musulmai da suka riga mu gidan gaskiya waɗannan ayyuka duk da muke yi yana da alaka da waɗannan bayan Allah ya ambata Allah ta'ala ya kai musu ladan cikin kaburburan su nuna musu ayyukan alkhairin da muke yi in na mutuwa ta zo ya ubangiji ka kaddata mana mutuwa kan imani da addini ya Allah ka yafe mana kurakuru mu ka sa mana cikin aljanna wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh